subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin gurgugu zango na biyu kashi na saba'in da biyar idan muka koma bangaren su Unaisa tuni sun kammala yin breakfast ɗinsu, kowa ya ci ya koshi yayi hani'an sai dai damuwa ta hana su sakat hankalinsu ba a kwance yake ba sun yi zugudun a saman kafet kowa ya zabga uban tagumi kamar masu zaman makoki jifa jifa sukan buɗe baki su ce Allah sarki da nish mu ko a wani hali yake a yanzu a lokacin ummin amerika ta shiga toilet din ɗakin nasu Batil ta kwantar da kanta kan kafaɗar unesa. Aziza ta ɗaura nata akan shoulder ɗin Sajid hannayensu rike cikin na juna Jamima ta haye bisa cinyan Haris idanuwanta alamshi. sai faman firgita take yi tana jan numfashi kamar bacci ne ke kokarin yin awon gaba da ita farbin da naufal sun jingina bayan su jikin gado fuskokinsu babu walwala anna kuwa ta ɗaura kanta saman jikin jabid sun yi shiru babu mai magana daga tsakiyar kafet ɗin tire ɗin kayan abincin da suka kammala ci ne ba a kai ga kawar da su ba wasu daga cikin su sai faman limshe idanuwa suke yi alamar bacci suke ji jin motsin buɗe kofar toilet ya sa batul yin saurin idanuwanta ta kankame onesa gudun kada ta haɗa ido da anti ummi fitowa ta daga cikin toilet ɗin sautin takalmin kafarta ne ya farkar da masu gyangyaɗi a cikinsu gaba ɗaya suka ware idanuwansu akan ummi da ke tunkaro su ta fahimci tsantsar damuwa ce a tattare da su tun ɗazu da suna cin abinci ta lura da ƙyar suke cusa abinci a su. ta san bai wuce damuwar halin da ɗan uwansu yake a ciki bane anti ummi ina so zan je ɗakin danish in duba jikinsa unesa ce ta yi maganar ummi ta ce a'a ba a bada izinin wani daga cikin ku ya fita ba ya matsa fuska Unisa ta yi tamkar za ta fashe da kuka ta kuma cewa anti ummi batul ta manta doguwar rigarta a ɗakin kijiya da suka je kwana zan je na ɗauko mata girgiza kai ummi ta yi ba sai kin je ba zuwa anjima da kaina zan ɗauko mata rigarta zumbara mata baki unisa ta yi duk yanda ta so ta yi ma ummi wayo yau ta ki barinta ta fita a kule unesa ta ce to wai mu haka za mu yi ta zama a ɗaki kamar an kulle kaji a keji dariya ummi ta sake har fararen hakoranta suka bayyana tar da su kamar gonar auduga kin gaji ne daga mata gira'u nesa ta yi alamar e daɗa kai ummi ta yi oke bari na taimaka muku ku girgije jikinku ba su fahimci me take nufi ba zara hannu ta yi cikin aljihun doguwar rigar jikinta ta zaro iphone ɗinta duk sun ƙura mata ido suna jiran ganin me za ta yi da wayar ziraziran yatsun hannunta ta ɗaura kan screen ɗin wayar ta soma yin danna-dannanta jim kaɗan da daɗin sautin kiɗa ya soma da bedroom ɗin nasu taken wakar id sharim mai suna shape of you fuskar ta ɗauke da shi shi'umin marmashi take kallon su sun ƙura mata ido suna kallonta ganin ta fara jujjuya ƙugunta tana ta taka rawa idan kuna idan kuna ra'ayi ku taso mai rawa ɗaura fuska unesa ta yi ranta a ɓaci take dubanta har ta buɗe baki za ta ce mata ba za su yi rawar ba sajid ya miƙe yana taka rawa ya nufi tsakiyar ɗakin miƙewa aziza ta yi da sauri ta bi shi ya riƙo hannunta yana jujjuya ta tsarewa ummi ta yi da dariya tana kallon su abu kamar wasa sautin kiɗan ya fara kai musu karo naufal ya miƙe ya riƙo hannun farbin suka nufi tsakiyar ɗakin su ma suka fara yin rawa a ruɗe unesa take kallon su kamar waɗanda aka yi ma asiri lallai ummi ba karamar shedaniya ba ce hakanan ta ja hankalinsu da sautin kiɗa riko hannun hanna ya yi suka miƙe su ma suka nufi tsakiyar ɗakin haris ya miƙe jamima ta leƙe mishi tana faɗin ita ma za ta yi rawar ya riƙo hannunta suka bi sahu ya rage saura unesa da batul su kaɗai ne suka ki tashi sanya damuwa a ranku ba zai taɓa yi muku maganin matsalar ku ba ni taimakon ku nake sanyi dan na fahimci ba ku san me ake nufi da jin daɗin rayuwa ba kun fi so ku yi ta kuntata kanku bayan komai bayan kowane ɗan adam yana da damar da zai sanya kansa farin ciki if you let me do my job muryarta da kwarkwasa take yin magana tana kallon batul da unesa idan kuna so mu zauna lafiya da ku to ku bani haɗin kai ni kuma zan mayar muku da kanku ni kuma zan wayar muku da kanku zan sanya ku farin cikin da zai kawar muku da damuwarku da shakiyanci ke yi musu magana tana ɗage girarta sun yi shiru babu alamar za su tanka mata shi umar dariya ta sake tare da cewa na fahimci onesa ke ce mai taurin kai saboda ke batul take tashi ke tashi ta taka rawa ko murguda mata baki onesa ta yi idan kika bani haɗin kai muka yi rawa zan bar ki ki fita daga ɗakin nan ki je wurin ɗan uwanki da nishi tun kan ummi ta rufe baki onesa ta yi saurin furta a'a sai dai ki bari in fara zuwa ɗakinsa idan na dawo sai mu yi rawar zaki rasa damar da kike da ita a cewar ummi ta furta maganar tare da mika ma batul hannu alamar ta taso su yi rawa cike da jin shakkar ta batul take kallanta fuskar ummi a daure ta ce da ita come to me sai da batul ta fara kallon unesa jikinta su kuku, kafin ta yunkura ta miƙe tare da ɗaura hannunta na dama a saman hannun ummin america gam ta riƙe hannun ta ja ta zuwa tsakiyar ɗakin rawa suka so matakawa kamar mace da ɗa namiji haka take juya batul tana rungume ta idanta akan onesa da ta haɗe fuska tana satar kallon su canza musu waka ta yi ta sanya musu wakar nema mai takin wakar rema mai takin baby Come down tunda sautin kiɗan ya fara ratsa mata zuciya ta kasa jurewa ji ta yi kamar ana janta a hankali ta miƙe tsaye tana kallon 'yan uwanta da ke tattika rawa suna dariya ita ma sai ta ji tana bukatar yin nishaɗin. ko ta ɗebe kewar da nishi da ke damunta ganin ta miƙe tsaye sototo tana kallon su ya sa ummi miƙa mata hannu ɗaya alamar ta zo gare ta miƙa mata maƙe mata kafaɗa ta yi alamar ba za ta zo ba batul ta ce please sister ki zo mai rawa a tare dan Allah harara ta watsa ma batul muryar sajid ce ta janyo hankalinta ga duban shi sister zo mu taka mana muna buƙatar ki a filin nan murguda masa baki ta yi jenny don allah ki zo mai rawa kin gani ban da abokin yi haris bai yi da ni bai yi da ni da shagwaba jamima ta yi mata maganar hada marere ce mata fuska magiya suka rinka yi mata akan ta shigo su yi rawar tun tana maƙe masa kafaɗa har dai jamima ta zo ta ja hannunta suka shiga filin ai tun da ta fara taka rawa kamar ɗiyar roba ta iya kama su ganin onesa ta saki jiki tana tika rawa nan fa kowa ya ba da himma sosai suke jijjiga kogunansu wani abin kayatarwa ma sai sun yarfar da su markansu kamar indiyawa sautin kiɗan ba karamin ƙara musu kaimi yake yi ba ummi ce kaɗai take bin wakar su matan ba su iya ba har suka fara bi saboda harshen turanci ne tamkar yaran su ne dawo da wakar farko ta yi jin sun fara ɗauka suna bi aiko ga baki ɗaya suka ware murya suna bin wakar cike da nishadi suke bin wakar suna dariya fararen hakoransu kamar gonar auduga ita kanta ummin america ba karamin birge ta suka yi ba kamar sakariya haka ta saki baki tana kallon su a karshe sai ta bar musu filin rawar ta koma gefe ɗaya tamkar dj ta goya hannayenta a saman kirjinta tana kallon su ɗaya bayan ɗaya fuskar ta ɗauke da kayataccen murmushi sun bata mamaki daga kunna musu waka har sun haddace ta a ranta ta ayyana lalle yaran suna da kaifin basira yanayin yadda suke rawar. suna jujjuya kogunansu ya fi komai tafiya da hankalinta musamman ma Unesa da Farbin sun fi zagewa sai kuma uban gayya Sajid dama shine ya fara koya musu rawa tun a gidan kurkukun Kaddara salarawarsa kalar ta 'yan kulob ce da aji ake yin ta hannunsa rike da na Aziza sun tsunduma suna taka rawa ko gajiyawa ba sa yi da karfi Sajid ya ce anti ummi ki canza mana wata wakar mai daɗi da sauri ta ɗauki wayar ta kunna musu wakar alin walke Unesa ta soma jin taken wakar ta yi saurin kamawa ta fara bi saboda ta santa tun da jimawa. Jabit ma ya iya wakar, a tare suka haɗa baki suna bin wakar. Abin da ba su sani ba tun ɗazu Bosman ya shigo ɗakin, yana daga tsaye a bakin kofar ya goya hannuwansa a saman kirjinsa. Ɗaya bayan ɗaya yake bin su da kallo kafin ya tsayar da idanuwan shi akan Unesa da ta zage tana ta jujjuya gogo tana bin wakar. Tsabar mamaki ne ya hana shi yi musu sallama bai taɓa tsammanin za ta iya yin rawa haka ba yarinyar da kullum take a cikin damuwa ummin america tana faman ga idanuwanta a kansu karab idanuwanta suka hango mata bosman da ke a tsaye yana kallon su da sauri ta kashe sautin ta kama yin yan kame-kame su kuwa prisoners ko da ta kashe sautin ba su lura da shi ba a shagwabe jamima ta bubbuga kafa tana faɗin wayo allah anti ummi me yasa kika kashe mana abin ni wallahi ban gaji ba don Allah ki sake kunna mana mai rawa mu girgije ta faɗa tana karkaɗa karamin ƙugunta ka baki ɗaya suka tantsare da dariya banda ummi da ta kame kanta please anti ummi ki kunna mana mu ƙarasa sayin rawar a cewar farbin idanuwanta akan fuskar busman da ke tsaye yana kallon su sun juya masa baya shi yasa ba su san da zaman sa ba ita kadai ce take iya ganin shi a wayance ta ni fa ba dan wani abu na kunna muku sauti ba Kawai na fahimci kuna a cikin yanayi na damuwa, shi sa na yi kokarin don in sanya ku nishaɗi. Kuma alhamdulillah na ga canji a tare da ku. Tun kan ta ƙarasa maganar Bosman ya ɗaga hannayensa, ya yi clapping da karfi haɗi da furta, sannan ku da kokari. A firgice suka waiwayo baya suna dubansa, kamar waɗanda suka ga dodo. unesa hada dafa ƙirji, tana faɗin bos tun yaushe ka shigo ɗakin nan. Tun time da kika fara rawa ina a tsaye ina kallon ki. Wata iriyar kunya ce ta kama ta, da sauri ta juya, ta nufi saman gado ta haye ta kifa kanta jikin filo tana dariya hakan da ta yi yayi matukar bashi dariya daura idanuwan sai akan fuskar ummin America sai faman ta idanuwa take yi ummi amanar da muka baki kenan a matsayin ki na maman su kin tara su akan idan ki suke tikar rawa ke da kanki kika kunna musu sauti kirikiri so kike ki maida mana 'ya'ya ƴan rawa ko a rudi ta furta am sorry sa ban yi haka dan bata tarbiyyar ba kawai saboda yanayin da suka shiga ne saboda ɗan uwansu sun barbarce sosai sun sa kansu a damuwa aladabce ta yi maganar tana matukar girmama bos bosman saboda karancin da yake yi karamcin da yake yi mata ya fi sakar mata fuska akan sauran jama'an jami'an isot kada ki damu babu komai ni ma yi magana ne kawai ba wai ina nufin hakan ba wai ina nufin hakan ba ai na san ba za ki taɓa yin abin da zai bata masu tarbiyya ba yau din ma kin yi ne don ki ɗebe musu kewa kuma na ji daɗin hakan na yaba da tunaninki tun da gashi na gani da idona kin taimaka musu da kika sanya musu da kika sanya su nishaɗi na jinjina miki ya faɗa haɗi da yi mata alamar jinjina da yatsarsa kayataccen murmushi ta sakar masa na gode da ka fahimce ni mayar da idanuwan ya akan su sajid da ke tsaye suna kallon su a yi min afuwa na katse muku jin daɗin ku ni ma ba laifina ba ne Sheikh Imam ne da ya ba da ya bakunci da ya buƙaci san ganin ku. Don haka in akwai mai korafi ya tanadi sa idan mun je gabansa sai ku faɗa masa. Da zoliya ya yi musu maganar murmushi su ya sake. Unaisa jin an ambace sunan Sheikh Imam da kuma maganar yana son ganin su yasa ta yi saurin sakowa daga saman gadon. A kunyace ta kalli Bosman tana fama rike kai ta ce, "Mu tafi Bos." Riko hannunta yi a cikin nasa, da sauri batul ta rike ɗayan hannun nashi suka yi gaba Sinabal suna a biye da su a bayansu baki ɗayansu suka nufi falon hada ummin Amerika a tsakiyar falon suka dagata da yin tafiyar Bosman ya ce ku jira a nan bari na je na sanar da shi har ya kama hanya zai tafi Onesa ta kwala masa kira a hanzarce juya yana kallonta so sakai ta ɗanyi da hannunta kafin ta ce am dama ina so ne na tambaye ka a wani hali da nishi mu yake ciki ne ya dawo mutum wani irin farin ciki ne ya lullube su musamman ma Unesa ya dawo mutum wani irin farin ciki ne ya lullube su musamman ma Unesa bakinta ya kirfuwa sai dai babu karfi a jikin shi bai iya yin komai ko yatsar hannunsa bai iya dagawa lokaci ɗaya murna ta koma ciki jin abin da Bosman ya ce jikinsu duk yayi sanyi Unesa ta ce bai da lafiya ne daga mata kai yayi alamar A, eh, ya ƙara da cewa kada ki sanya damuwa a ranku zai ji sauki insha Allah addu'ar ku yake bukata cike da zumuɗi ta ce zan iya bin ka zuwa ɗakin nashi jumya ya ɗanyi kafin ya ce no ki tsaya tare da 'yan uwanki zuwa anjima za a ba ku damar ku gansa jiki ya sanye ta amsa masa da to juyawa bosman yayi da sauri ya haye upstairs a jiyar zuciya kowannensu ya sauke Umma da ke a tsaye har ta fara gajiya, wuri ta samu a saman sofa ta zauna tare da ɗaura kafar ta ɗaya bisa ɗaya, ta ci gaba da danna wayar hannunta. mu zauna kafin malamin ya karaso a cewar unaisa amsa mata suka yi da to kowa ya samu wuri ya zauna sanyin AC sai ratsa fatar jikinsu yake yi sun yi shiru babu mai yin magana a cikinsu sai faman kyakkyafta idanuwa suke yi duk sun kagara da san ganin malamin tsawon mintuna kalilan suka soma jiyo takun takalminsu a hanzarce su Unesa suka kai duban su gare su shek imam ne a gaba daga bayansa bosman ne tare da big guy tun kafin ya ƙara karaso cikin falon yake bin su da kallo hannun shirke da cizbaharsa a tsakiyar sofa sofa set din suka dakata da yin tafiyar ummi sam bata lura da su ba hankalinta na akan wayarta da ke take dannawa cikin girmamawa su unesa suka sako daga saman sofa suka dawo kan carpet a tare suka hada baki wurin gaishe da shi hakan ba karamin burge sa yayi ba sai fama sakin marmushi yake yi masha Allah kyawawan 'yan mata da samari fatan na same ku lafiya amsa masa kai amsa masa suka yi da lafiya lau alhamdulillah ubangiji Allah ya albarkaci rayuwarku kafin shek ya ƙara magana busman ya kira sunan Ummi a hankali ta dago tana kallon shi baki ga shek Imam bane a dabarbarce ta maimaita sunan malamin da boss ya kira mata kasancewar ya juya mata baya bata samu damar ganin fuskarsa ba jin muryarta ya sa shek Imam yin saurin juyowa baya tan ganin wace ce wani irin mugun bugu zuciyar ummi ta lokacin da idanuwanta suka yi tozali da fuskar shek imam tsabar firgita har wayar hannunta sai da ta subuce mata shek imam kuwa tunda ya tsayar da ƙwayar idanuwansa akan fuskarta bai ko kifta ba wani irin kallo yake binta da shi mai wuyar fassaruwa lamarin ya ɗaurewa bosman kai shi da big guy tare da unisa baki ɗaya hankalinsu na a kansu babu wanda ya yi yunkurin dakatar da su daga kallon da suke jefa wa junansu tsawon mintuna ganin abin nasu ba mai karewa ya sa bosman yin gyaran murya a dabarbarce ummi ta soma kokarin tattara nutsuwarta duk ta bi ta rode kamar wanda ta ga wani mugun abu da sauri ta tsugunna tare da kai yatsun hannunta da ke kyarma da niyyar ta ɗauki wayarta da ta faɗi kan fulo sai dai kafin ta kai ga yin hakan shik imam ya riga ta ɗaukar wayar tata lokaci ɗaya ta miƙe ta juya da gudu ta nufi cikin falon sai da ta fara taka obstia sautin shi shekar kukanta ya kara da falon hankalin su batal ba karamin tashi yayi ba jin sautin kukar anti ummin su ya jefa su cikin yanayi na damuwa ta mamaki akan fuskar bosman ya furta shik me ke faruwa ko ka santa ne shiru ya danyi jim yana jujjuya wayar ummi da ke a hannunsa na tsawon sakanni kafin ya soma magana da ƙaryayyiyar murya ban santa ba yau na fara ganinta ya faɗa tare da juyowa yana fuskantar su da alamun rudu akan fuskar bigai ya ce amma me yasa kuka ɗauki lokaci kuna kallon juna kai da ita sannan me yasa ta watsa da gudu tana kuka fuskar shek iman babu walwala ya ce don allah ku bar maganar nan ka san dai ba zan yi maka karya ba geme geme da ni ni ma abin da yasa nake kallonta saboda kallon da take iman kuka kuma da take yi watakil na yi mata kama da wani ne da ta rasa a rayuwarta na kai bigga ya yi fatan ya gamsu da bayaninsa ba ga wayarta ku rike mata ya faɗa yana mika ma bosman wanda ya yi zugudum yana kallon yadda jikin shek imam ke tsima sun fahimci da akwai wani abu da yake ɓoye musu wanda bai san su sani dangane da ganin ummin amerika da ya yi cikin sanyin murya su ta ce ni zan kai mata wayar ta faɗa tare da kai hannu ta karɓi fon ɗin daga hannun shek imam ta nufa cikin falon da sauri bayan tafiyarta shek Imam ya mayar da dubansa kansu Sajid da suke a tsaye cirko-cirko suna kallon shi. Allah ya yi muku albarka, Ubangiji Allah ya kare ku daga sharrin duk wani abin cutarwa. Allah ya ɗaukaka ku. Addu'o'i ya rinka karanto musu, suna amsa masa da amin amin. Bayan ya kammala yi musu addu'o'i ya ce da su, ku faɗa min sunayenku ina son ji. Hatta maganar shi da karfin hali yake yin ta, duk ya rasa kuzarinsa Sajid ne ya fara cewa ni sunana Sajid, wannan kuma Aziza. Ya faɗa yana nuna Aziza kafin ya ɗaura yatsarsa kan Naufal. Sunansa Naufal ta gefen Parvin ga kuma Jamima da Hanna sai Jabid an Haris da Batul ‘yar uwarmu da ta tafi kaima anti Ummi waya sunanta Unesa. Duk wanda ya nuna sai ya faɗi sunansa. Bayan ya kammala shek Imam ya ce sannu da kokari Sajid. Na gode daga faɗa min sunayenku. Murmushi Sajid yayi ba tare da ya ce komai ba a hankali Sheikh Imam ya dubi Bosman da Big Guy bai yi mamakin kallon da suke yi masa ba ya san dole su yi tunanin wani abin daban launin idanuwan shi har sun canza zuwa ja kau da idanuwan ya daga kansu ya kalli su Haris muryarsa a sanye ya ce ku zauna mu yi fira yan na zazzaunawa suka yi akan kafet shi kuma ya zauna akan sofa su Bosman suka zauna suna fuskantar shi Allah sarki wannan kenan Onaisa. ko da unesa ta karasa kofar ɗakin ummi dafe glass door ɗin kofar ta yi a hankali ta zuge ta bata same ta a ɗakin ta ba sai dai ta jiyo shi shekar kukanta a cikin toilet daga murya ta yi tare da cewa anti ummi kawayar ki na kawo miki shiru ummi bata tanka mata ba kusan sau biyar tana maimaita maganar babu alamar sa a amsa mata saman gado ta ajiye mata wayar kafin ta nufo kofar toilet ɗin, ta sanya hannu ta yi mata lokin anti ummi dan Allah ki daina yin kuka Bama jin daɗi idan wani abu ne ya ɓata miki rai ki hakuri lallashin ta unesa ta ci gaba da yi tun tana jin shekar kukan ummi har ta daina jiyo sautin kukanta hankalinta ya ɗan kwanta juyawa ta yi da sauri ta fice daga ɗakin Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin na kwaɗan salma mai son farin cikin ku kullum da koyaushe kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na saba'in da biyar idan muka koma ɓangaren su unaisa tuni sun kammala yin breakfast su. kowa ya ci ya koshi ya yi hani'an sai dai damuwa ta hana su sakat hankalinsu ba a kwance yake ba sun yi zugudum a saman kafet kowa ya zabga uban tagumi kamar masu zaman makoki jifa jifa sukan buɗe baki su ce Allah sarki da nish ko a wani hali yake a yanzu a lokacin ummin amerika ta shiga toilet din ɗakin nasu batil ta kwantar da kanta kan kafaɗar unesa, aziza ta ɗaura nata